this plan for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa. Balarabe Umar, amma mutane sun sani na da Balarabe. Ah, na buga wasanni daban-daban daban, akalla ba zan iya ƙidarance a wasannin da na buga ba amma daga ciki akwai youth games da na buga a kwara wanda na samu bronze a wannan wasan still akwai nako da na buga that's all nigerian football championship kaduna a 2014 shi ma na samu bronze sannan akwai national open da na buga a katsina which is golden star of badminton championship shi ma na samu bronze a double event sannan na buga lagos international classic shi na yi loser a quarter final sannan na buga mutual benefit championship shi ma na yi losing a quarter final so after lagos mutual benefit shine na sama invitation na zuwa national team wato junior zuwa algeria all african youth games A ah, wani nasara ka samu a wannan wasa na matasa na nahiyar afirka wanda aka yi a algeria a wannan shekara eh alhamdulillah na muna buga events guda hudu a duka events din nan nayi participating kuma na samu da fari mun buga team event yanda muka ci gold medal sannan na buga doubles na ci gold medal sannan na buga mixed doubles yanda na samu silver sannan na buga singles event na samu bronze wasannin da na buga kenan guda hudu a wasanka na karshe da ka buga kamar da wai su kasa ka yi wasa eh a commandables event dina na buga da mauritius na buga da algeria na buga da egypt sannan na buga da botswana sannan sai final muka sai kasance nigeria da nigeria ne final yadda na ci nigeria muka na ci opponent dina wato daniel christopher babatunde bankwale 2-0 a final kenan a yanzu wannan nasara da ka samu za ta kai ka buga wata wasa ne wanda za ka wakilci najeriya nan gaba eh wannan wasa ya kasance kamar wani qualify ne zuwa youth olympic wato olympic na matasa na ƙasa da shekara 19 wanda za a buga shi a argentina nan zuwa october kuma insha Allah na samu tikiti zuwa wannan wasa na olympic a zuwa yanzu akwai wani abu da gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihar katabauci bauchi inda ka fito taimaka ko kuma wani alkawari eh har yanzu dai babu wani batu ko wani magana tsakanin da gwamnatin jiha wato jihar bauchi amma dai muna kyautata tsammanin wannan gwamnati za ta duba ta yi a wurin ina inda na je kasance ina daga eh, a cikin bauchi mu hudu ne zuwa biyar muka je wannan wasa na algeria an ina daga cikin wanda na samu nasara wanda babu a duk waɗanda muka tafi babu wanda ya samu nasara kamana so ina kyautata tsammanin gwamnatin jiha za ta dube ni ta yi wurin dina saboda performance ɗin da ne yanzu wani shiri kake yi na zuwa wannan gasa ta olympic na matasa eh a gaskiya yanzu ya kamata na fara duk na kuma training wannan wanda na yi dublin din trainer akan wanda nake in fa na yi tripling din shi ma saboda challenge din da na je na fuskanta a can Algeria I have to work hard so that in je can Olympics shi ma na fito da performance mai kyau kamar wani irin kalubale ka samu zuwan ka a can algeria kuma eh kalubalen da na samu shine time din da aka yi rankin dina zan fara buga a tun zan fara buga wasa a nigeria na samu kalubale kasancewa zan buga wasa ne duk kasan da zan buga da su ni ne za a fara tura ni ya kasance kamar ni ne wani magwaji wanda in na ci wasa na farko na kara confidence ne wa sauran yan uwana wanda su yi wasannin su na gaba so duk wasan da na buga na kan buga ne da number one na kasan da za yi fesin ayar misali akwai a egypt da zamu buga group stage da su wanda last match dinmu ne yaron number one din egypt ya kasance zan buga wasa da shi kuma shi ne aka yi rankin din shi number one a wannan tournament din so babban kalubale ne a waje na na duba na ga ina lozo wannan wasan taukan da na samu na kasu ne wa tim dina so sanda na jazirce wanda ya kai ma na samu nasara amma kuma da kiyar wanda ya kasance na ci shi har tsuwa amma na dan patient challenge a daga karshe wani godiya za ka yi wa kungiyar ka ta ah, uban dawaki badminton da ke nan cikin garin bauchi wanda sanadiyar ta ne ka samu zuwa wannan waje ai eh, godiya na a kullum yana masa fatan alheri don a gaskiya ya bani taimako wajen motivating dina da abubuwa musamman ba shi kaɗai ba ma sauran tumatumai da suke garin bauchi ka amma badminton club bello kirfi ah, a poli federal duk waɗannan sun yi iya ƙoƙarin su wajen ganin sun yi motivating dina da sauran yan wasa da suke nan jihar bauchi so ina mai mika godiya na sosai da su ci gaba akwai yara yanzu masu tasowa su ma suna buƙatar wannan motivation din ina fata ba zallan kai na za su tsaya ba za su duba su ƙananan na su ma a tallafa musu Ahmed Balarabe kenan wanda ya samu nasarar lashe zinare.